ya sa na kira ki don ke biki san ko an daga zaɓe ko ba daga ba don ku ba rediyo kuke ji ba ba labarai kuke ji ba to saboda haka an daga zaɓe eh. kin samu labari na samu labari ya daga zaɓe to saboda haka har wani tsohon dan wata tsohuwar shegiya ta fito tana magana wai sunanta injin miya bi ba gala-gala. Eh, akwai wani shashasha ma ya fito yana magana to yanzu bari mu baki labari akan wannan tsohuwar iska injiniya wai sai ake cewa injiniya to mu injin miya ne ba injiniya ba bi ba gala gala duk mutumin da kaga ya tsani buhari to barawo ne duk mutumin da kaga ya tsani buhari zalimi ne duk wanda kaga yana kushe gwamnatin buhari to ko mazinaci ne ko tsohon dan iska ne ko tsohon kartagi ne ko kuma kai ko kuma wani manajan gidan giya ne ko ba haka ba mutumin nan lokacin da suka yi majal jama'iyyar cpc da buhari kin manta shi ne ya tafi wajen jafaru isa ya karbi kuɗi a kano ya ce jafaru isa kai ne dan takara ya zo wajen muhammad abbace ya karbi kuɗi ya ce kai ne dan takara ya je wajen masari ya karbi kuɗi a katsina ya je adamawa wajen buba marwa ya karbi kuɗi ya je gun tanko almakure ya karbi kuɗi kai ba a ce ma barawo ba sai kai ne za ka fito kana zagin wani kuma shi buhari nan ba shi ya daga zaɓe ba shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi ne ya fito ya ce ya daga zaɓe yana da dalilansa lokacin da suka shekara goma sha shida suna mulki a baya ba ba sambo da suki bane yazo ya daga zabe kuma suka yadda 2015 an daga zabe 2011 an daga zabe 2007 lokacin da gogo jack an daga zabe baban gida ba a zabe bane ya rusa saboda haka buhari kada ya karena kuma kai muna da tarihin ka ga ƙauyenka ka nan fa a ƙaramin hukumar bade ko ko likafani baka taba kaiwa garin ba ko kuma ubanka shekara biyu yana jinya har ya mutu baka je ka gano shi ba ko sunan ƙauyensa da wayo sunan ƙauyensa wajen girgir ka rage saboda haka buhari ne karena baka rika mara tayin ba lokacin abacha baka ɗebi kuɗin jama'a ba wa ya rufa maka asiri ba gwamnatin bane ta zo ta rufa maka asiri in za a tona ga 'yarka Zainab yanzu tana aiki a ofishin mataimakin shugaban kasa yansa take aiki ba a cikin gwamnatin Buhari take cin abinci ba kuma yau har ka fito wai kai kana zagin Buhari kana cewa Buhari ya ji tsoro Buhari ai Buhari ya fi karfin ya ji tsoro soja ne fa kuma sojan general ne kuma yayi yaki kai da uban wa kai yaki eh, in ba da sata ba matsiyaci to kar gani ya taka makaho duk abin da kace zaka yi bi gala gala muna tare da kai ɗari bisa ɗari muna goyon bayan buhari kuma ɗari bisa ɗari muna goyon bayan rashin mutuncin da za mu maka abinda kai buhari shi za mu maka wallahi ba tsoron ka muke ji ba saboda duk inda ka je buhari ya duk inda kaga buhari yake kamfen sai kaga mutanen kirki a bayansa ga hotunan ka nan a bidiyo mun gani iri iri yanda kake da karuwai yanda kake rawar banjo tsohon dan iska waye kai to tsohon nuna da sandan gurbi mutum uku in kaga sun bar garin su da wanda ya sace agwagwa yana yaro baya koma a ƙauyen <laughs> da wanda ya yi kwartanci yana yaro baya koma a su da wanda ubansa ya tsine masa to a cikin uku dole a same ka ɗaya har yau bai sai ya je karamar hukumar ba da ba duk abin da ake a jihar yobe bai sai ya zo ba bai taba cin akwatin sa ba bai taba cin ward ɗinsa ba bai taba cin local government sa ba amma idan ka tashi zagi baka da wanda zaka ci mutunci sai buhari lokacin da kuke cpc ka yi iya kokarin ka yi corruption ka yi iya kokarin ka Buhari yace babu kyau shine fa yanzu ka fito kake zagin Buhari ka koma wajen wancan mu fa mun san sirrin ka an je kefi taro ma an baka fili ka bude taro da addu'a a nan na shara ma za ka karanta ka kasa kana wara ana ai na ga maka me wara ana to ka je ka yi karatu Buhari ba jahili bane kuma Buhari ba sa'an ka bane kuma Buhari ya fi karfin ka billahi lazi kuma duk abin da kake faɗa kan janaral buhari ni ina nan ina sauraron ka kuma ina ganin ka kuma zan biyar ma da matare ni kadai gayya ne na fi karfin ka ka manta lokacin da ƙauyen ku ya gagare ka ka manta kana gudu da kai da sojoji da yan sanda gudu kuke kun kasa shiga ƙauyen ku ka je wajen soja su karbe ka su ma ta kansu suke eh kayan ka rago a ƙauyen ku ka gudu ka bar shi baka ci ba ko ka koma abuja ka tare yau mun roƙi allah ya ka zaman lafiya saboda kai da baka samu hanyar sata ba har ka fito fili kake cewa wai buhari kaza buhari kaza to injiniya biba gala gala ina so ki sani wallahi buhari ya fi karfinki biba gala gala buhari ya fi karfinki ehe kuma ke abin da nake so da ke duk mutumin da kika ga zai kawo miki wani magana akan magana daga zabe ya ce miki kaza ƙarya ne ki gaya wa mata ƴan uwanki su dade zan su dake zan dantsan su asabar mai zuwa zabe yana nan taram kuma zaben babu buhari babu fashi ba mu san wani ba sai shi kuma karya kuke Allah ne tona muku asiri Allah ne tona muku asiri kuma Allah ya dada karya ku Allah ya dada karya ku jahilin banza jahilin wafi ka sha sha sha baka san mutuncin kanka ba da mu kake zancen wallahi ba tsoron ka muke ba ai da dafi da suya da gashi duk labarin wuta suke ji gashi ne ganta tsirara he mu ba bakin ka bane kai ba bakon mu bane wai kana cewa ka tsaye da sanata ya ci zabe ka tsaye da rabi ya ci zabe ka rike national sakatare na waye lokacin jahiliya ne lokacin da kai wannan matasa bu su karatu ba bu san demokaradiyya ba yanzu an waye an yi ilimi an san demokaradiyya yanzu ko mai ka tashi bi ba gala gala ba za ka iya cin zabe a Najeriya ba kuma ina mai tabbatar maka a ɗauko butar da Buhari yake alwala butar Buhari da yake alwala a ɗauko ajiye ta a layi a kawo ka ajiye a layi a cewa jama'ar najeriya wannan butar muhammadu buhari ne da yake alwala wannan kuma biba gala gala ne su shiga layin zabe to buta ne za su zabe to wari ya fi ka daraja kaf ka ba mai darajar hular da buhari yake sawa kaf dangin ka ba mai darajar tarbin buhari kaf dangin ka ba mai darajar zoben buhari kaf dangin ka ba mai daraja da zuciya da kwarjini da imani irin muhammadu buhari dan daura mu muka sani ba mu san ka ba biba gala gala in kuma ka matsu ka sake mai da martani kuma sake ma wani